لنريك من آياتنا الكبرى mun nuna maka waɗannan alamomin guda biyu ne don mu nuna maka ya kai Musa wasu daga cikin manya-manyan alamominmu masu nuni akan ikonmu da kuma nuni bisa cewa kai manzo ne daga wurin Allah.